بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وحسن منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله <clears throat> وكل ضلالة في النار أجارك الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا كان الدنيا وكأن الله سبحانه وتعالى قادم على الأشياء وعالم ما يريد ما شاء كان وما لم يشاء لم يريد ولكن يكون تدير تسكت من الدنيا roƙon Allah ya mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau kamar kullum kowane mako har yanzu dai muna cikin samun da zuwa a kusan arba'in da wani abu a cikin wannan babu mai albarka wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisi na arba'in da bakwai a cikin wannan babu wanda ya daidai da dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da wani abu na wani da biyar na wani da shida na wani da takwas gwargwadon yadda littafin yake har yanzu kuma muna cikin hadisan abu hurairah radiyallahu anhu ألا كان في درجة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم وانا حديث شما يكام وني هنيا دبل قمت yana بعد وني wani ندبل wanda mafi girmansa al-istislam bima qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam sallamawa dangane da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa malamai suka ce wannan tartibal game da halitta wanda Allah da kansa ya tabbatar da haka a cikin al alƙur'ani mai girma da yake nuna cewa ya khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub lakin mun yi tambayi da kasa da abin da ke ciki a cikin kwana shida kuma mu ga ba wadda ga kafirai da suka ce Allah ya yi halittu a kwana shida ya ban kwana ɗaya don ya huta. Allah ya nufi wadda da cewa wa mamar salamin lugu ba wata gajiya da ta shafe mu ko ta same mu inda Allah subhanahu wa ta'ala mun sha faɗa kuma uslubul jam' ala al wannan uslub ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala mun yi kaza mun muke kaza wannan tsari ne na Allah yasa ba a so dan adam ya duka yin irin wannan usuli yana saman da kansa da Allah a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ji abu huraira ya kama hannuna kamar muna tafiya kenan akwai alamun akwai nau'i na irda ko kuma murafaqa tafiya wanda idan kana tafiya da mutum wanda ka ji kuma ka rike hannunsa yana nuna kimarka da darajarka a wajen wannan yana nuna tawali'unsa da kyan ɗabi'unsa kuma da kuma kusancinka da shi da yadda da kai da ya yi duk wannan abu hurairah radiyallahu anhu ya same su a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ma wanda bai gamsu ba ya dan bakin ciki duka in ta kwama Allah ya sauka suna tafiya ya ce masa kada Allahu turbata yawan sabt Allah ya halitta kasa ran asabar ne wa khalaqa aljibala al-jibala ahad kuma yayi duwatsu ya kafe ta don kada ta yi girgiza ta yi motsi a ranar lahadi wa khalaqa ash-shajara yawm al-ithnayn bishiyoyi kuma ranar litinin kaga kenan da duwatsu da bishiyoyi akwai waɗanda haka Allah ya yi su da girman su tun farkon halitta kamar yadda za mu ji a ƙarshe annabi adam haka aka ƙero shi a girmansa abin da ya biyo bayansa su ne suka biyo bayan shi na tarbiyya girma sai an fage an amma da duwatsu da bishiyoyi akwai waɗanda min haisu bidaya haka aka yi da girman Allah ya yi bishiyoyi yawan isai wa khalaqa al-makruha yawm al abubuwan da Allah bai so bai son dan adam ya tunkare su ko kuma wasu abubuwa da dan adam zai firgita da su su aljanu da wasu irin dabbobi da sauransu duka yau su na za wa kada an-nura yawm al-arbi'a aka halici haske ranar laraba wa basta fi ad-dawab yau al Allah ya wato dabbobi a cikin duniya wanda su ne absolute jawab wanda da su ne tsawon dabbobi suka rika rayuwa ranar alhamis ranar juma'a wato ita ce sayyidul anya aka ajiye ta kuma aka halicci annabi adam alaihi salam Allah ya halicci annabi adam da hannayensa masu daraja wakilta ya dai yamin duk hannayen Allah dama ne isa ba a kiran mutum mai hannu duk dama ko mai yawan kyautarsa maroka saboda girmama mutum da kammama shi za ka ji suna mai halin zuciya ba wannan kamalin ta da Allah ne wanda bai dace ba Allah shi ne mai hannaye duk dama ka tsawara kuma yaya hannu zai zama duk dama wannan ba a ba ka wani kuma ba abin da ya shafi Allah kwakwalwa ba su isa ka gano shi ba saboda haka sai dai ka yarda ka sallama da haka dan adam kada ya da ka shi da wannan komai yawan kyautarsa to an halicci annabi adam Allah ya halicce shi da hannayensa masu daraja inda yake gaya wa iblis yayin da yake yin sujada ga annabi adam ya gaya masa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi astakbarta am kunta min al-alim girman kai ne ko kuma kana ganin safiya safiya ka su je nau'i ne na girman kai usulul kalam ne ko ya bambanta su wa amma da ba'da ne yau mai zuwa. bayan la'asar da wannan malamai suke ganin afdalul waqti fil ayyam shine ba'da al-asr yasa ma wasu malamai ijtihadin su ya kai da sa'an nan da ta ci farwa mai zuwa. wacce ba wanda zai samu kansa a wannan lokaci yana aikata wani aikin alkhairi na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yake face sai Allah ya amsa masa malamai imamu ahmad da makamantansa sun bibinta ba'da al'abd musamman kuma saboda wannan hadisi sannan kuma hadisin da ya saka mutum da yake rantsuwa wajen kasuwancinsa shi ma aka ce ba'da al'abd da ahammiyatul waqt lokacin yana da muhimmanci سنة حتى كان يصلى ثلاثة النصف تدعو صلاة العصر لأهمية الوقت في الزمن هنا هنا بكرة باية لحجر ولو كثير من المنس مجاية وأن يشكو أعلى مجاية يوم الجمعة لتسعيد الأسبوع في آخر الخير في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل لكن لأرض الأسبوع جاي أولا أتعلم هيك الله سبحانه وتعالى يعني في أسل المشيء الذي آدم عليه السلام قال بسك في الترتيب في خلق بعض المخلوقات كما هو ظاهر في الحديث غير أن ترك القطع بحقيقة الأيام أولى وأكمل كيوا كفينجي ومن جيني ده صلى الله عليه وسلم يجيرا ya gaya mana yadda Allah ya yi waɗannan abubuwa amma sai a matsayin kare mai sauraro ba ka da wace rana aka yi kaza wace rana aka yi kaza kai dai ke da cewa Allah tara wa ta'ala ya yi sama da ƙasa da abin da ke cikin ta fi sittati ayya an cire yawmu khalqi adam domin shi aslun nasi kamar shi wani abu ne daban aka ware shi sauran kuma kwanaki shida kuma na rayuwar duniya da abin da shi annabi adam wa zuriyatuhu yan tabi'u da bihi za su amfana da shi Allah ya sa mu dace kaga wannan shi ma nau'i ne na kissa da labari kamar yadda babin ya kunta babi ne na labarai wanda suke dauke da zaruta ba labarai na hau ba ko nahawul hadith Allah ya sa mu dace وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مرجة تسعة أثياب فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية وإنهما أبو سليمان خالد بن الوليد والأجل سورة سيف الله سيف الله المسلول annabi ya kira shi da wannan suna malamar jami'i suka so yana daga cikin fitina da Allah ya sanya mutuwar tsari cikin wani a kan gadansa bai mutu a filin yaki ba don kada wani tafiye ya arbe shi ko ya kace ce ce na gama da yi kurwa wanda annabi ke gaya masa قال ابن وليد تأخر الإسلام bai musulunta da wuri ba ba ka bai ce madar ba amma ya biya kukunan da suka zo sa gaba daya sannan shi tun kan yi musulunta jarumi ne kuma ya ɗabi an zanta kansa a jarumtaka ya kan yi kwanaki ne ta abu ba saboda ya saba da ƙunshin rayuwa da kushuna da juriya kisa ke san tsoro ba a rayuwarsa kisa da ya musulunta kuma ya alwakin alwashin da yawa musulunci kafin ya musulunta zai mai gurbin su kuma bayan ya musulunta da malaman tarihi suke cewa ba ka buɗe yatsun ta ibham Ibrahim wusta a jikin kari sai ka ɗora tabo a jiki da tsaran ko baki amma duk da haka mata alaƙirai ya zo rasuwa ma yake cewa duk abin da na musulunci na jihadi ibtiza a shahada sai ga shi yau zan mutu ala sauri mai tattalisa zan yi a irin na mata a kan gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa da mabtarai kana da abin da kake nema mana kana da ladan tuwada ko da ta mutu a kan gadonka da haka Khalid ibn Walid a yakin mutta mutta karyatun a garin sha ko kusa da sha masjidun bi qurbi sha kana fiha ghazwatu mutta a nan ake yakin mutta wani yaki ne da Khalid duk Walid ya nuna jarumtakarsa a lokacin sabai da dama sun gudu amma ya jajirce tsaya sai ke ba da labari yake cewa laqad qata'at yadi yawma mutta duk ajiya yake ta kuwa tara ne suka kakkare a hannu yaƙi yaƙi a kare nemo ni ya kare nemo ni sai da guda tara suka kare sai na ƙarshe sahifatun yamaniya wani takobi da aka yi shi a yaman da shi ne muka kai karshen gaci wannan hadisin yana nuna falalan khalid bin walid da kuma sabatuhu a lokacin da ake bukatar gaba a wajen yaki ko da aka wannan yana nuna ne musulunci yana bukatar jarumi yana bukatar mai ƙarfi yana bukatar mara tsoro tsoro ba ɗabi'ar musulmi ba ne shaja'a da nuna kuzari shi ne ɗabi'ar musulmi shi ya sa sai da rabbi Allahu anhu in ya ga mutum yana tafiya cikin kasala lamo lamo zai gaya masa lafin tu ni da la ladina kai kar ka kace mana addini ba addinin ba na yin ku bane kita malaman jami'a suka ce ko a gida iyaye su lura da ƴaƴan duk dan da yake zama tun a karami a gan shi wani lamo lamo bai da wani abu ke kwanciya da sauransu to tun a lokacin a matsa masa a dursa shi a ga cewa ya zama namiji ya zama mustaqim in ba haka ba sai ta zo ba da wani amfani a addini kuma dan haka annabi yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if wa fi kulli khair da malamai sun yi ta tawilin ba'i wasu ce ba na jiki ba ne da'aful imani da'aful qalbi rauni na zuciya amma dai a zahiri na jikin ma yana ciki don ba amfani amfanin kasalami a lokacin da ake bukatar masu jawo jarumtaka kuma muka duba ai allah maɗaukakin sarki ya kimita al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal al-qa'idina daraja wanda za su ba da kuɗi su zauna wannan kuma zai ba da kuɗi a fita da shi da ayatu duk da Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu al kowanne Allah mai alkawari na kyakkyawan ƙarshe ba na kyakkyawan sakamako yawan kiyama amma dai in maimaita a ƙarshe wa fassara Allah min jahilina ala alqa'ina ajran azim Allah ta sa mu dace hadisi na gabe cewa al'amru bil رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه wannan kuma yana magana a kan hukunci da alkali ke yi ba kuma sai alkali ba duk wanda hukunci ya zo masa a matsayinsa na wanda ake ganin ya cancanci ya yi ya yi iya ƙoƙarinsa a nan yana nuna na farko karka zama khatimul ilm na biyu karka zama ajizun anil bahr idan kana ladayka al-qudra na uku karka zamanto mai tawani ba na roƙewa yayin da ake buƙatar wani abu a ilmance a wajenka matuƙar an da ahluhu duk ya ƙoƙarinka yayin da ta zo yin hukuncin kuma ka yi iya ƙoƙarinka ka nisanci rai ka yi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai iya ilimin ka kenan yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fahkum bainahum bima anzala Allah kai musu hukunci da abin da Allah ya sanar maka la bi ra'ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk alƙalin da ya yanke hukunci fajjahada yayi iya kokarin sa bana iya kokarin sa anan yana nuna ne matsalar ghairu wadiha inda wadiha ce a fili take mai hukunci wanda ya sha giya yi mai kaza domin aya ce a fili mai hukunci wanda ya sata ya kai nisa yanke hannu abu ne a fili kaga babu wani ijtihad a nan domin da ya yi jihar wahala dagewa bincike da za da samun abu wal halalu bayyin wal haramu bayyin dan ga yi kunci a nan ba kai wani ijtihad amma wa bainahuma umurul mustawiya la ya'lamuhunna kathirun min an-nas sai aka zo ma da irin wannan matsalar da la ya'lamuha kathirun min an-nas ana ma da dan kana cikin kalilin da suka sani daga ka yi ya kokarin da kuma wajen bincike kamar yadda mu'azu bin jabal ya yi lokacin da annabi ya tura shi ila yaman ya ce bima ta hukum ya ce bin jabila fa in lam tajid ku ce fa bi sunnati rasulillah fa in lam tajid qala ajtahidu ra'ayi wa la ali zan yi iya kokari na bincika nan bincika aya nan bincika wanne ya aka yi suka yi kama da kaza da iya kokarin kiyasi da iskari har da fitar da hukuncin da ya dace sai annabi ya taba kirjin da yake alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillah bima yuhillah na gode Allah da ya datar da ɗan saƙon manzon Allah da abin da Allah yake ko da ka ishiyar yana buƙatar ba da himma a abin da bai fito fili ba to kayi hukunci a matsala rikitacciya da rikitar da kai har ka iya dacewa fa'atun ba a fa sai ka dace ka yi yayin ka ka dace falahu ajran wanda ya irin wannan lahu ajran yana da lada guda biyu ajrul ijtihadihi wa ajrul limuwafaqatihi as-sawab yana da lada wajen dagewa da ya yi yana kuma da lada wajen dagewa da ya yi ina ana bukatar dagewa kaga kenan wanda kuma ya yi hukunci bijtihadihi wa laysa min ahli al-ijtihad fa wani ana magana min ahli al-ijtihad ka kai matsayin kai mun kyau in ka karanta babu ijtihad a littafin usulul fiqh da shuruɗin mujtahi za ta gane mutum ya zama mujtahi sun zai fahimta ba abu ne sauri ba a shirke nan ba kowa ne zai yi iya yin da ya iya son ransa ya ce masa wani shihadi yi ba in na dace ina da rada idan yin ban dace ba kike da ban da ne in ba ka zama arabi shai ba kuma ka yi wa fata sai zama lakar gulmatai ba magana wani laka azumi domin ne in baka san abu ne aka ce ka yi fasalu ahlal zikri kai kuma lasta min ahlal zikri har ka kai kanka ko mu sai wani yana iya ranar su sama sama da kulle su ayi ba ko mai kawo ko zai ga kun bai dace ba ta ba ka dace idan ta da ba ba ba ko ba ko yana da lada ta waye kai ka wannan mar'alar har ka samu ladan ba ga sai an dace الحسن واجتهد فأخطأ يا داجي يا إيا أثرتكما فأخطأ إيه داتي بقى فله أجر إذا كان هذا يا إيا أثرتك ومن تعالي بأسا الجيش wani aike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama ta same shi ba ruwa kuma ga lokacin sallah sai tunani annabi ya koya mana taimama dai da alula a shafa hannun da fuska wuraren alula da wuri amma jiki ba sai ce ta za a iya kiyasin jemamar alula da na wankan jenaba ko zai ana a yi birgima a kasa ne birgiman da ya yi sallah ya zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a a wannan abu ya ne mama jemaman sai iri ɗaya ne ta jenaba da ta karye wani alula iri ɗaya ne amma dai ya yi ya kokari ka bai da ba kuma da ya dawo da ya yi ba da ya san cewa ijtihadi ne yana buƙatar tafsir inda annabi yana nan sallallahu alaihi wa sallam wa ala kulli hal dai su wanda ya yi kokari a matsala ya yi kuskure ba a kuma ce masa in har malami wanda muka karanta a littattafan magabatanmu musamman malaman cikin da suka daɗe da yin rubuce-rubuce don kokarin tsoron mutane a kan daidai na yi imani wayannan malamai ba su yi wayannan abubuwa don niyyar fasir jama'a sai don su ɗora ku a daidai ba ma kasancewar wani tukuna kuma ba mutum ɗaya da za a ce a haƙa jami'ar ulum ya hada dukkan ilimi da yawa duk ilimin ka yana babu shi ko da haka za ka iya sanin wani abu wani abu ya kuke maka to dan yau kai ka gano wani abu kuma wanda ya kuke ma wani kan malamin baya nuna cewa wani kirkin ya aikin banza wani kirkin bai san me yake yi ba wani kirkin jami'i ne ko da yawa akan samu ɗaliban ilimi haka kuskure ɗaya a littafi ɗaya ya kan iya sa ya kwande min littafi tana ce mai littafi ta ce ba komai a cikin sai tarkace shi kuma da iya mai kyan marabin wannan amma iya gano wannan tarkace ko kuma wani malami ya wata magana ka ji da yau ka gane kuskure ka ce a yi watsi mai ta cikin wannan asali na maganganu da ba ladabi a ciki ba tarbiyyar magabata ba kamata ya yi garin kuskure a wani littafi ta ce to wannan magana ne kuskure ne mu ajiye ta muna nema masa gafara a bisa kuskurensa sai mu ci gaba kuma la'alla mu dace da wani abu a gaba amma da zarar ka ce wannan yin ne a wannan a yi mulki da shi wannan ba magana ba ce wannan yana nuna izza da rashin tarbiyya da rashin ladin isa ibn jami'a ya yi littafi raful mala an aibatin ala ɗauke zargi a kan manya-manyan shumanuma da suka gabata musamman a yi mal'arwa sai da ya kawo musu kudurori kudurori da yawa a wannan littafi wanda malam imam Allah ya saka masa da alkhairi yana koyar da wannan littafi Allah ya ba mu dace mu gane cewa malami ya kai malami ya kai mai kokari iya kokarinsa wajen gano matsala ya yi bincikensa ya dace kuma binciken aka samu ya yi muwafaka to yana da lada guda biyu in kuma aka samu bai dace ba to yana da lada guda ɗaya lada na kokarinsa da ya yi na ya gano daidai kuskuren kuma mu kowa rabbi an bar wa Allah ke sanya zai da kuskuren إن شاء عذبه بقدر خطئه وإن شاء عفى عنه إن يا بلا ما ياكنا الله قادر على ذلك yana da damar yin haka Allah ya samu da hadisi na gaba hadisu Aisha radiyallahu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hadisin yana na Aisha radiyallahu anha al-umma zazzabi ciwon zazzabi ka ji jikinka ya ɗau zafi ana sanyi a ga kana gumi wannan ne sai da hannu wani jirgi ne wani numfashi ne wani naso ne na jahannama fa abrijuha bil ma' da haka ku sanya ya shi da ruwa mana ku zuba wa mai zazzabi ruwa ashe shafa wa mai zazzabi ruwa ko likita ya ce a matsa kun ma a tsora masa to tun kan ne haka likita mai likitoci manzo sallallahu alaihi halama ya koyar da wani. da za ka ga a likitance ma in jiki ne zafi sukan ce a sa ruwa sukan ce a jika tsumma a saman mutum duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kuma da haka yayin da mutum ya yi biki shi ma ake cewa falle ta rabba domin biki yana harata jiki gaba ɗaya ɗau zafi ya 'Yi a alula sai a lura sai kuma abin ya sauka wanda wasu sirri ne na Allah wa ta'ala ga bayinsa وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه عائشة رضي الله عنها علم وتجيه wanda ya rasu a kansa akwai azumi wa alaihi saurin a kansa akwai azumi wani iri wani iri na bakance ramadan bakance ana ramadan an yi goma sai ya mutu shi ke nan wa alaihi saurin ba ya ke wannan wani abu ne da ya wuce in ba ku aka ce wa alayhi ramadan sai an rama masa wannan yana nuna wanda ya mutu sauran ibadu na suna nan a kai shi kenan su tsarura su hajji su ne duka yana kai su ba yau na ake yi ba shi ya mutu ana gobe sallah ma in ke ba a ga wata ba ko ba kwaya ɗaya ba wanda ya zuwa ya ce bari ne mata ba ya mutu wani amma wa alayhi sun munazrin shi ya tsora wa kansa azumi Allah ya sa na samu kaza zan yi azumin bana uku Allah ya sa na ci jarabawa zan yi azumi da neman aure in na yi zan yi azumi da neman kudi zan je kuma don jiwa ne ɗan kwana ne a kano in na samu zan yi azumi kaga duk wannan azumi ne da rufi ya tura a kan in ya mutu da yi ba wani anhu wani yin sai mata yin nan malamai sun fi fifita man yaris ala man la wanda zai gaje shi inda ka yarda za ka ji gado ku gaga da azumi ma ma zai mutu hukuncin amu ya shimaru man ya mutu man na in dai ya yadda zai yi to ya mata mutum ɗaya na iya yi duka ana iya rabawa uku ne to mutum uku wannan ya wanda ya wanda ya iya a wanda ce ni yi duka shi ke nan domin annabi alƙawari ne kuma Allah yana son masu cika yukuna bin nabi wa yaqafuna duk cewa annabi ya faɗa cewa shi na biyu shaikun yun tabbatu min al-bahi wani abu ne da ce samun shi daga maroci shi ko al-bani wani bakari Allah an kamun kama zai ma kaza idan yi mafa idan ma za ce sai amu ba a yi ba kike zan yi azumi na tijarawa sai ka ga kamewa ma da azumi ma ta kama wajen da ke ta jarabawa da yanzu kake yasa ba a so ba ce ranar wani amma ba a so ka yi da allaka wani aiki ne ibada da wani abu da an ma ka shi yasa kuma idan mutum ya mutu an tabbata yana da shi to a yi maza a mata wata mata ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ke ta rasu tana da azumin da ta yi alkawarin yi shin zan biya mata kada da yake an ana kunta in yanzu wata tsawon ta ce ta ta ce tana kun ta shi za ki biya ta ce yi eh, mana sai ce to fa dairun ma a haƙƙo bin kafa bashin Allah shi fi cancanta a biya sau da haka yana da kyau a rika bibiyar kiran waɗannan abubuwa kuma duk wanda ya yi ba bakance irin wannan ya ga alamun ba zai kai ba to yi ma zai rubuta ya cewa bai tafi ya bar bayan kura ba yi ma zai rubuta don in ya rasu a samu wanda za su mata sannan idan ba a samu masu ba ko wadadan nasa su ma ba za su iya yi ba suna nan da rai amma dai ba za su iya yi ba lima ba kawai uzurin shar'i wannan kuma sai a yi masa ciyarwa a madadin wa kamar yadda tsoho in ba zai iya azumi ba yake ciyarwa to shi ma wa'ancan yi wannan a madadin wannan sannan idan an samu ba zai yin ba kuma zai yi ba abin ciyarwan sai wani daga cikin makwabta ya sani ko wani aboki ko wani apartamentin wannan yana iya yin volunteer kuma shi zai zo ya nome gaya wuce na san wani akwai azumi a kansa kuma ga yadda kuke kun yarda na yi mata sai ya mata wannan an ce ana yi amma da izini da izininsa shi wanda ba zai iya ba kuma an rasa kwata-kwata zai bai da magadan sai wani ajnabi ya ga zai iya yi ƙalaifi dan ya yi kuma ya sauke masa in an rasa kowa kuwa to dama la yi bai kuma ne nafsan illa wusa'a to bai iya yi ba ya koma ga Allah subhanahu wa wannan wala shay'a alai Allah ya وعن بن مالك الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال في بيع أو عطاء آقته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قال هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا فاستجمع ابن الزبير إليها حين قالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أحنث إلى نذري فلما قال ذلك على ابن الزبير سلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهود وقال لهما أن الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنزل قطيعتي وأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم قلتم كلكم ولا تعلموا أن معه ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المثل وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريك فطقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن زبير وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل جنودها وثمارها رواه البخاري wannan hadisin shima ma hadisi ne da yake babu wani darasi game da bakanni Aisha radiyallahu anha mata ce mai karanci da kyauta dan yan uwarta Abdullah ibn Zubair wanda dalilin sa ake ce mata Ummu Abdullah wata rana aisha radiyallahu anha ta yi wata tsayayya ko kyauta ya ga yadda take kashe kuɗi da kuma yadda take sadaka da kyauta sai ake yake cewa lalle aisha radiyallahu anha ya kamata ta rage irin wannan abu da take wani akwai nau'i na barna akwai nau'i na zubar da ah, wata nima da Allah ya yi maka baka rike sai da ya dace ba aka zo aka gaya mata aka ba da labari أن عبد الله بن الزبير قال في بين وطائل أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنزين عائشة أو لأحجون عليها وكذا يدعي وأن الصناع وهو الأولى منها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قال طيب، يا فضل قالت هو لله علي نذر yake kuna ɗau bakanci na yi alkawari Allah ukalli mabna zubai abadan har abada ba ni ba me yasa saboda tana ganin ya shiga cikin hurumin ta na yin aikin lada domin ta bata ɗauke shi barna ba saboda haka sai wannan alkawari itama ma ba ita ba shi tunda zai hana ta aikin lada fastashfa abin zubair ilaiha shi na kwala shi hijira abdullahi bin zubair yana ga abun kamar wasa ne ya ga abun fa tafiya ake tafiya ake duk sanda zai zo mata magana ba ta kula shi domin alhaji annabi ya koyar da shi tun lokacin su ka abdul malik da ba su je yakin tabuka ba larabawa suka suna zaune suna koyan yin wannan ɗabi'a wani lokaci suna yin punishment ɗin mutum da shi don ya dawo cikin hankalinsa da ya ga abin ya girmama sai nemi agaji na a ba ta haƙuri ta yi haƙuri an je an je ta ce la wallahi la fi ufi abadan ba ba maganin haƙuri wala atahannasu ila nazwi kuma ba zan karya bakance na ba domin na karya shi akwai wani nauyi kuma a kaina falamma qala zalika ala ibn zubayr da abin ya mai yawa sallama al-miswar bin makrama irin wasu abokansa miswar bin makrama da abdurrahman bin bin al-aswad bin abd yahud wa qala lahum ma fi mutu أن شبكم الله لما أدخلتموني على آي كثير المسجد إنا ونقول فيها باعث شبكني وجمعائك رضي الله عنها ومن نجيبات أم جنة ولوك تياي أي ومننا وقرموا ذاتا جا سيأتموني وباتا تورانونا يا ذائك كين هنت حتى توراريني فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي ni ina ga gabatar da yi ba kanje yanke magana da ni da sauraro na ba fa aqbala bihi al-miswar wa abdurrahman sai suka ce miswar da abdurrahman suka yi dabara suka ce ku zo suka je hatta sa'adana ala aisha suka nemi izini a wajen aisha suka yi sallama a rabikun bayan sun yi sallama suka ce a rabikun qalat udkhulu shigo qalu kulluna take dukkan mu ba su ba ita kuma mace leko ta ga suwaye ba qalat na'am udkhulu kullukum dukkan kaga ibn zubair ya shiga wala ta'lamu anna ma'ahuma ibn zubair bata san akwai shi ba falamma dakhalu suna shiga dakhala zubair al sai a bayansu. wasu malamai suka ce ɓuya a labule yana jira ta fito tana fitowa fa tana fa aisha ke rungume ta inda a matsayin wa take a matsayin uwa take a wuce wa shi zuwa wa yabki yana taroƙon yana kuka sai kuma ga taimakon mituwar da abdurrahman su ma suka jirkuta sai yi suke suna ba ta haƙuri illa kallamatu wa qabilat minhu fa sai dai ta yi magana magana kuma ta karɓi uzurinsa wa yaqulani kuma suna tuna mata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimtu min al-hijra annabi ya hana mutum ya kaurace wa dan uwansa musulmi ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال bai kamata musulmi ya kaurace dan uwansa tsawon kwana uku ba yadda haka suna wata. kaga shi kowa na bukatar wa'azi ko da a gidan annabta yi ko da shi ne waye ke ba laifi ba ne don kana jin kasa libasu takwa ka yi laifi amma wa'azi ka ce ya za ka min wa'azi ko kuma ya za ka mai da hijabi ni din ban sani ba ne bai kamata mu iya zama haka falamma asaru ala aisha sun yawaita min tazkira yi mata tunatarwa wa tahrish da matsawa rafiqat tubakkiruhuma wa tabki ita ma tana tuna musu abinda abdullahi bin zubair yayi a kanta kuma tana kuka kuma tana gaya musu irin ah, bakancin da ta ɗauka kuma tana cewa inni da zarfi wannan shadid kai ba kance kuma ba yana da girma walam yazala biha ba su gushe ba suna ta da suna ba ta hakuri hatta kallamar inda zubair sai da ta sako ta yi wa ibnu zubair magana ta karya wannan bakancan nata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi bakance kuma ya ga wani abu khairun mimma nazara ya fi alheri akan abin da ya ba kanjan to falyukassir ya yi kafaran wannan ba kanjan da rantsuwar wani ya ake nabi huwa kai da yi abin da ya ta alheri Ruwa aisha ta gano cewa yi masa magana shine alkhairi wa a ta fasi na zuri ha zalika arba'in na saboda girman abin da take garin ta aikata sai da ta yanta bayi dai dai dai dai har arba'in wanda kwaya ɗaya aka ji a yanta Allah madaukakin sarki yake cewa in kai rantsuwa لا يؤاخذكم الله باللغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تسلمون أهلكم أنفسكم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم baiwa ɗaya ƙari da ta ya wadatar amma sai da ta baiwa guda alfahim saboda ganin girman abin da ta aikata وكانت تذكر نظرها بعد ذلك takan tuna irin wannan bakance da sai dai yanke alaka da sauran uwanta fa tabki ta rika kuka hatta ta kulla zunubuha wa sunaha kuma tunta da zan da mayafinta ko dan kwalinta ko hijabinta duk sai ya jike saboda kuka in ta kawai waye yake tuna laifi yayi kuka waye ma yake sa laifin a gaba ya tuna in ka san mutum ya tuna laifi to ya tuna wani abu da yake so a gun Allah bai samu ba ba lokacin zai iya cewa ko dan nayi kaza ne to shi ma ba zai fasu ba sai dai ya ce wani rai hakuri inda na yi laifi ina gaba zan samu abin da nake yi ba wa na kulli hal wannan hadisin yana nuna jawazul hijira ka kana lillahi ta'ala zaka iya mutum hijira idan don Allah ka masa ka yi ne don yi masa punishment ko don yin wani abu da ya saba wa Allah ko wani sako da ya yi hijiran da addini ya hana haka kawai ka yi gaba da dan ko wani abu ya hada ku ku kama gaba da juna tsawon kwanaki tsawon watanni tsawon wani abu kankan ya haɗa su da kishi ya kama su ya ce to shi ka kula shi ma ya aka kayi balle mu kana fushi da sai zai ya yi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi sa ake cewa ya kamu idan kana da amurin dunyawi inda abu ne na duniya kawai ko ka salatu layalin ba'a so da ta aisha a fima adda'a ijtihaduha annahu ba'a ta yi tana ganin cewa abin da abdullahi bin zubai ya yi hana ta ibada ne hana ta samun lada ne kuma ita tana ga da yanke alaƙa da shi don ya shiga hurumin aikin lada ita tana ga ba laifi ba ne wa ala aisha li tasahuli ha bi tasarruf fi domin shi ya alƙawarin mata saboda sakaci ne take da shi wajen sarrafa mutiyarta wajen sadaka ko kasuwanci sannan kuma yana nuna maka ba a yin nazarin su ba mutum bayyin bakancen ya yi sako Allah ya bani kuɗi to zan yi zan yi baki a za mu je picnic a za mu yi kaza wani abu da bayi da alaƙa da addini balma zai iya baka gurbai za ki jarabawa ka ainihin graduate za a yi baki za mu yi kaza za mu yi kaza wani sanda Allah ya biya mai bukata ya aure lokacin kuma zai barna ba a so sannan mun yi bayanin fara to nazar mutum ya yi nazar daidai yake da rantsuwa domin alwashi ne da ɗaukar alkawari za ka yi kafaranta ta hanyar me ta hanyar sayan abu ko ka ciyar da miskinai guda goma ko ka ci fatan da su kaga wannan ashad kenan an fara da asal ciyar da su su goma ko ka ci fatan da su su goma ka ɗinka musu kaya in maza ne riga da wando in mata ne riga da zani da mayafi domin shi ne kamalar mata shi namiji za hula ba wani abu bane kai riga da wando ya wadatar ba ce da hula ba sannan mai yiwuwa sai a shan ka yanta baiwa ko da ka koran ruwa kai kake neman yin kafara to ka sani ɗayan ukun nan za ka yi sai in ya gagara shi ne aka ce to ba za ka iya wa'annan ba duka to sai ka yi azumin kwana uku wannan shi ne kafara rantsuwa ko ba ka yi. idan ba ka yi rantsuwa a zo a roƙe ka sai ka fara cewa yanzu kana so ne azumi kenan a wannan wani option ne na ƙarshe har rasa komai ake kawo shi amma mu sai muka ɗauko shi ne a sani. yanzu na fai rantsi domin na wani ba ne yanzu azumi kenan ya kama ni a ba azumi ya kama ka ba yadda miskinai goma ne ya kama ka ko tifatan da su ko ƴan da baiwa in ma ba bayi yanzu sai ka auna baiwa za ta yi nawa yanzu kudin ta zai yi miliyan daya sai ka nemo miliyan daya misali a zai yi dubu dari biyar sai ka nemo dubu dari biyar ka rabar fi ta bilila ba za ka iya wa'annan ba to shi ne kashi ga gurbin azumi to da ka mu daina kawo azumi a wanda shi ne last option ka rasa abin yi kai kuma zai kawo shi a matsayin abin yi Allah ya sa mu dace saboda haka za mu gane cewa lallai abin da Aisha da Abdullahi bin Zubair kowannen su yayi niyyar yi wa ɗan uwansa yana yi ne a matsayin ganin hakan shine daidai a babin shari'a shi Abdullahi yana ga abin da Aisha take yi kamar barna ne ya kamata a ce ta kita ka tsantsan wajen sarrafa abin da Allah ya bata عملا بقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كرك مقل كلي كرك تجي دكا كزمن سكان أجيا يو كباير وبك تنهلا وبك باير حكا كل باير واتي الله هو الباطل الغني إذا كل باير واتي amma kai ana iya samu yau gobe a dawo a bikin to ɗabi'a ɗan adam to haka ake ita kuma aisha rabbi Allah tana ga ya hana ta alheri Kamar ta yi da maganin sa kowa da irin kokarin da ya hango ya aikata irin wannan sannan wannan yana nuna mana duk lokacin da mutum biyu suka samu safani ɗaya har ya yi nadama to ɗaya ya yi kokarin ya hango kuma inda yadda za a yi wasu su shiga cikin zancen don su sasanta su yi kokarin shiga ciki baya cikin tarkuhu kuma la mun in mutum islami ba su tarkuhu ma la ni wannan baya yana cikin mai wa ta'awanu ala albirri wa taqwa yi kokarin kai kene juna wajen abin da zai kai ku da tsoron Allah da kuma yi wa Allah biyayya Allah madaukakin sarki ya samu da a ganin za mu iya dasa aya a nan من كما كان سنه شاء الله في مزاج كان الحديث اسره بن عامر انت ممكن ان شاء الله تضعهم لا دفع ممكن ان تسكني الا الملا هذا وصلى الله وسلم على الاهتمام بسم الله الرحمن الرحيم وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutum na farko tambihi yake yana ganin kamar an yi tsallake ba inda ya kamata a tashi ba saboda haka yana da tambaya a nan wuri wajen azan shin za a ce ashhadu anna muhammadan rasulullah يقول أشهد أن محمدا رسول الله لم شبه تنهيد أن تنهيد كيف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد دائما حديث السيحان والجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة شنو اللي غايبة؟ wannan hadisi yana nuna wasu teku ne guda biyu Saihan da jaihan wanda suke garin wasan wasu rafuka ne wasu malamai suka ce zo sun haɗu da wani ya haɗu da baharul sai kuma ya haɗu da naharul na misra cewa koguna ne daga cikin kogunan aljanna wasu malamai suka ce ala haƙiƙa jiki wasu kuma suka ce a ah, li'azzil ma fihi saboda kyan ruwansa da daɗinta ya yi kama da na aljanna wasu kuma suka ce a ah, zai yiwu allah subhanahu wa ta'ala ya ya kwaranyo wannan ya tafi da dihi a aljanna a duniya don mutanen duniya su amfana da shi juz'un ne min al'arin janna amma dai allahu alamu bi hakikati wannan shine ma ba a yi ba yanzu an yi sannan maganar ashadu anna muhammadan ko muhammadan rasulullah wannan duwan da kai yayi sai dai kai nizamin ya fi kyau muhammadan rasulullah wannan shi ne uslubin karatun duk kuma wanda kai ba laifi ba ne a dai kiran sallah wallahu a'lam a ah, tambaya ta gaba bayan sallama ya ce Uh, shin wajen biyan azumi za a uh, mutum ne da su za a iya gudanar hadda ramadan ne ko kuma wanda shi mun yi bayani wannan ya wuce Mu bai ji ba ya ji kafin zai ji wannan insha Allah mun yi wannan bayanin to da ka rika zama jismanin wa akulan zan ka zauna zaman yi ba a da tambaya ta dogon sallama yake cewa mutum ne ya bakance a kan ya samu wani abu zai yi azumi bayan kuma da ya samu abin sai ya ce shi ba azumi zai ga cewa zai su nuna da wannan wani aiki wanda ya masa wanda ya masa zai iya walhana ne walkine ne adam zai iya kwace a abin ko da karka zama mai ruwa abin da ba za ka iya ba karka yi ba bakin fatancensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka yi ba kankan abin da ba za ka iya ba ka ebo abu mai wahala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a cikin rana gumi na damunsa an taru a kansa kamar zai suma an yi dafili ana tausayinsa to wannan ba da ai ba kanke in Allah ya biya masa bukata zai tsaya a rana zai yi azumi ba zama ba hutu da kai ku ce mai ya ci abinci kuma ya shiga inuwa sai Allah zai yi da wahalarsa kuma za ka Allah baya son ka ɗebo kanka damuwa ai in na ci jarabawa azumi goma a jere sai ka soma ɗaya ka soma biyu ka san azumin da ba ramadan ba ya wahala kowa na ci kai kana azumi har ma a gayyace ka wani ku ka zo wani abu ne za a goge wuya kai kana azumi to sai ka ga abin ya tsaro kana ina ya kai ne wannan ba cancan a jere to za ka iya ragewa sai ka yi tukun to haka shi ma wanda ya san ba zai iya arewa kada ya ba zai iya ba in har ga Allah yana ganin ba zai iya ba ne ko azumin sun masa yawa to zai iya ragewa amma azumi ɗaya ne ko biyu ko uku a matsayin ka na musulmin da Allah ya biya wa bukata kuma ka ji nauyin biya wa Allah wanda alƙawarin da ka ɗauka ai bai dace ba hmm. Allah ya samu dace sai mai tambaya ta da yake cewa a mara bayani dangane da abu da ya shafi wasu hada da kuma littafin ko hadisi da zai same da wasu hada da ake gani kullum a hudu ba inda alhamdulillah na amadu wa nasta'inu na abu ne kama a ce badidi abu ne sananne amma yanzu bin kan ce ma da ya kuka za ka ganta gaskiya ba zai iya hararo shi ba amma kowane littattafai galibi ka buɗe mukaddima zai nuna maka takhrijin ina za ka samu wannan ba wani abu ne mai wahala Allah ya samu gaci to kullum yana da kyau mutum ya rufe kokarin hoɓa san gano abubuwa ba ya zauna ci ba zaune ba ko ya ake ka shi a dabe ba ka sanin wahalar hayaki sai ka ɗan shiga kicin ka gwada yi wajen sai ka gashi abin aiki ne to da haka kuma zai fi zama zai fi kimantuwa Allah ya samu dace mun yi maganar tufatarwa game da bakance ko tuwa ka tufatar muka ce namiji ka riga da wando ba lallai sai ka sa hula ba wani zai ɗauka ko mun ce hular ba kyau ne wani abu a'a ba wai ba kyau bane amma ita ba ta cikin sutura ta dole dan da ta zama sutura ta dole za a ce karfe sallah sai da ita ai amma Allah bai ji haka ba kuma da ya tashi magana yi wani sau'ati kun waritan kawo kai ba to amma dai kamala ce ga wasu galibi musulman duniya sukan yi amfani da ita wasu wasu al'umman ma za ka samu suna da ita amma a aljihu suke sawa sai za su sallah sai su kiro zaka saboda kamalar sallah to al'umma ne kamala ce musamman ga wasu al'umma wani wajen ko ba su dauke da wani abu ba ma ba ma sa sawa to da ka je ka biya wa ɗabi'o'in in ƙasar ku ana sawa ko a ƙabilar ku ko kuma ɗabi'ar ku kamala ce to kai ma yi wannan shigar ta kamala kamar mu a najeriyance babban mutum da kamata a gan shi yana mutumi ba hula ba ko kuma malamin ba hula ko na maka mutuwa ko da fitowa kai ba na manta an taɓa zuwa gaishe wani ya zo sallama na fito ba hula ya ce ba malam ya ce me ya ka to ka ga shi abunsa ko goma gida karin zo ba hula a ga ya karanta da yawa to ala kulli hal akwai kayan da ɗabi'a ke ta mutane kuma bai saba wa shari'a ba to an yadda ka yi wannan shigar ne kamala mutanen mutanenka waccan kuma ko da kamala ce gun wasu can to bar kan in bin amma a nan da ya karfe Allah ya samu gani wannan shi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin kwamiti da masallaci wanda yake tura ya fi kwamitin masallaci wannan karin ya ci gaba da sace ta wannan maki ta zo ne mutafiya abubuwan da ma ya saukar da su ya ci da lafiya amma bai ta gaba da su ba saboda haka a tashi a cikin addu'a Allah ya yi shige shi idan kuɗin kuma ya tashi wannan karan ma shekarar jin Allah ya shige shi wato ni ina ga ya wuce abin ya wuce addu'a ya kamata a bani wata hanya da za a iya ganin inda ake shiga har a yi wannan karnar amma bai kamata mu zauna kullum muna mita addu'a mita addu'a ba Allah barwa zai san koya mana aikin nan da yana da kyau su kwamitin masallaci su kiyar salaktin wasu mutane ko da daga waje ne ko wasu security wanda ake ga suna za a iya sawa don wani lokaci haka ta ce kuma kullum masallaci aka sace ba sai a canja kuma ba a zai kamata kuma an sace da mun yi za a karɓar daga wajen wani da aka ba kin saboda sakaci ana ga kuma yana da sakaci ko na makamancin za a ba wani turan da za a karɓi kin ranar aka nemi aka rasa to tun da ba a daina ɗabi'ar ba me ne za a bankin ko kuma da kin yake aiki kuma ba za a iya sayan wata ba to a lalace wannan sun a kulle ta a kuma biyu ne ko duka je wata ba ko in ɗaya ne a kulle ɗaya a bar ɗaya mana ɗaya a fata shi da ba zai wanda kin ya ɓata duk matakai ne in ma ba za a iya siya ba wani da ake ake taron mu nan mun ta ke ba ke kullum mu ce mu yi addu'a mu yi addu'a amma ma Allah sai dauke mu mu ba da muhimmanci ba domin Allah ba zai san kuma mana wannan aiki ba mun masa addu'a shiriya mun masa shiriya ba zai shiriwa to nan gaba sai mu masa mai zafi yana da kyau dai mu san matakin da kuma za mu dauka mu ga cewa lallai an yi magance wannan matsala in an bi yadda za a bi inda za a iya sadaukar da kai wani lokaci ana iya samun wanda za su yi wasu dabaru da za a iya kama shi yana da kyau gaskiya bai kamata a tsaya ana cewa a yi da ya saba tsallake blog ya kai ga kauce wa agogo ya kai ga cewa mai wata abin da zai yi zai wuce na kuma ya mai da mu wa yake tare mu bai amfani ba gaskiya kamata a san abu ne Allah ya samu dace Allah muna roƙon ku ya tsare mana rayuwa ka ba mu ikon shiriwa da yi wannan aiki in mai ne Allah ka shirye shi shi ba mai shiriwa ba ne Allah ka tona asirinsa cikin gaggawa Allah ka ana shi abin da yake nema Allah kuma muna roƙonka mu ma ka ba mu ikon yadda za mu kare mutuncin ɗakinka da darajarsa da kwarjininsa Allah muna roƙonka ka sa mu cikin bayan ka nagari waɗanda ya sami unar ƙaunar kai ta biyu a ahsan abinda muka mai kyau Allah ka ba mu ladanta wanda muke yi kuskure Allah ka yafe mana abin da muka karfin mu Allah ka iya mana mai samu da alkhairi Allah ka kusanci mana da shi mai samu da shari da fitina Allah ta fi mu sanin ka kai mana maganin ka ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين